من يطع الرسول فقد أطاع الله Najeriya a garin Gombe a jihar Gombe a kasar mu Najeriya. Ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ta da shirya wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah ya karshe Isma'il ya da damawa da wa'azi da kafin sunnar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna addu'a Allah ya wani aiki nesa kusa na da da yanzu Allah ya rahama da su jagoran wannan kungiya kalima malam da farko fadilu sheikh Muhammad Adan Yahya Tinge muna zuwa da jimkana Allah ya kula da ayyukan sa a gida da lafiya da da gaba daya mataimakan malam a mataki na kasa da jihohi da kananan hukumomi da unguwanni da masallatai da daidai Allah ya sanya mana ayyukan makarita da tsada, ya yaje mana mu. masu taimaka wani addini da ilimi masu aji da karantarwa da limanci da baki da kiran sarwa da sauran dukkan ayyuka na ilimi Allah ya sanya mana ayyukan makarita da tsada. masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su da matsayin na ƙasa da na tsakiya da na sama Allah ya ba da ranar aiki ba taimakawa da hikima da wasiya da shawara Allah ya tabbata mu gaba daya ya zuwa aljanna bayan wannan mun saurari malamai na wannan kungiya malamai masu albarka sun yi malama azoji a munasabobi daban-daban musamman nunin biya kamar yadda aka sani ko da mako ana taro a ƙarƙashin wannan ƙungiya limamai da malamai da shugabanni a zauna a ce menene damuwarmu kuma kamar yadda sunan ƙungiyar ya nuna jama'a ya tuwa izalata da bid'a wa iqamati sunna wannan suna wajibi ne aikin ya dace da sunan kenan haka ne duk wani abu na bid'a da muka ga ana yi to wajibi ne mai yi wa'azi a kai mai gaban tuwa da tuwa wanda yake ba shi da rabo an dora hujja a kansa Allah ta yi mu saboda haka an sanya mawdu'i a wannan mako mai a ziri ita ka sako ne wanda ke ko ai ga suna gani jirgin ba wallahi ko su daina ko kai su daina ba za mu daina wa'azi a kai ba saboda ne saboda duk lokacin da kai wa'azin kana da lada duk lokacin da mai ci ya ji ya ƙi aiki yana da ne. kuma aƙalla waɗanda ba sa yi kan su yi aƙalla waɗanda suke yi wasu suna bari ya wani ake cewa ya tsaya ya kai shi kare da shi ya zo a duba abin da namu ya saba ga ina to idan mutum ya fara cewa a zo a duba to da ba a wa'azin zai faɗa ne wanda yake da ya tsaya ce kai kurin guma kai kurin guma mai kaunar Allah da shehu ya rungume ta tana faɗa sai ce kai

na farilla jama'a a gombe nawa a maka a amerika a india a misra a daki a rasha a jamus a japan duk haka a kila to kun ya ce sai a yi gari ake yin kasar in da ce sai a yi kasar to wannan da yake aiki ne Allah tsari ne na suna za ka ga ba gwamnati amma ba zai maulidi ko ake da ko da yake su gani Sudani yan a kudan sai a saka da rauni a zamanin dogayen riguna ana ana ana rautsayawa ana rautsayawa ana madau kuma to je ba na ba na ba wallahi na da jami'a na samu amma da yawa littafin marayu na ce wannan ba aka ce bayan ka an kullo da wani abu sunan da ce yin gwano wani ya kai yin kaka gwano ya ce yin gwano ya ce je to kaga in ka ga dan adam ya yi jerin gwano to ni a ke Allah kiyaye saboda haka jama'ar musulmi a ribanci duk abin da ba shi da tushe ba shi ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ya ce suna maganar haihuwarsu ake yi an shi ba yi ba an ce to mun ce yi ba sahabbai da suka fi kowa son sa yanzu za ka yi mana gadi da ina rahoton rahoton wanda ya kwammaci ya ba da rayuwarsa a cikin sauraron kalma ya tsira a kogon tsoro to ya kai ko ne ma shi ma ya tsoro ne ka bi zama na ne sai na umar ba ya yi usman ya yi ali ya yi sahabbai da a ko da ya yi tabi'ina tabi'u tabi'ina ba can ba sai a daular fadiliya ba a daular fadiliya a makka ko madina aka fara al-islam jama'a cikin qur'ani tun daga suratul fatiha har suratul nasi daga makiya sai madaniya akwai sura misiriya ba misiriya to dai ba ya hannun hamdira shi ga ne ba dini ai sai ka ce tun da makka da madina nan ne ayoyi da surori suka sauka idan an fara a wurin sai kamar ba fara ba saboda haka ba a yi bid'a ce sun rubuta littattafai wallahi Iya ko fahimtar mutum da wuya mai karatu ne ya sai da ban da aka hana da mutune ga iya mutum da zai gaba ka sai ke fahimta da kai sau da gaba saboda mai saboda abu ne a jini kamar da kiwon turanci musulmi wannan aiki na wa'azi wallahi aiki ne ba da ganin ba in ne ka ni ma ka faɗa in ba ka faɗa ba ta yi wa Allah laifi saboda haka mu yi cin gaban da fi mu ci gaba da karantar da al'umma iya karin mu za mu lokacin da muka daidai da shi a gaba bayan wannan bala'i da ya tsaye da komai a duniya kuka kai da da yake to shugaban malamai ina fata dai ba ku daina aiki ba sai a kan rabu lawa mu daidai da kan ku albarka kaga mu duk inda abu ya samu to muna yi ba kuma ikon mu an zo an yi boko haram a garin nan aka kafa doka karfe bakwai ba shida ba shida kowa ya fi gida muka ce to ai akwai karfe hudu akwai karfe biyar muka ce jama'a ku zo ku yi karin wa'azi da kan kasa karfe biyar haka muka yi sai har ta yi ya yi wa kan boko da wannan ya zo na corona aka ja kuma doka kuka ja ah, kowa ba kai doka mu muna bin doka gwargwadon yadda za ta ba mu zama lafiya ko mu cikin mai da Allah ya ce muka ce mun yi wazi da da tun da aka fara maganar koronan nan muke wazi da haka kuma haka muke bi anguwa anguwa anguwa anguwa yau jama'a a wanda lokaci muke yin wani asiri da ranar kuma da dare wai ba wannan dama to Allah ya ƙara zaunar da jihar Gombe lafiya Allah ya ƙara zaune da Najeriya lafiya Allah ya ƙara zaune da duniyar musulunci lafiya masu kawowa Najeriya da sauran kasashen musulmi Allah ya da ta musulmi muna kuma ga ina matasan mu ne ina suke wallahi matasan jihar gombe ba ku ba da kunya ba a lokacin da wani suka ga ya da su turna wa najeriya wuta suka kai ka suka kai ta hajjana كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله قالوا قد الله duk lokacin da suka kunna wuta sai Allah ya kulle ka wa ya sa'a da nan bagada suna aiki sa'a fi aiki ne sa'a ila tafiya ne saboda haka suka aiki na barna alhali Allah baya san mabarna saboda ya yi kokari ya tura don Allah ba ya sauna saboda ne saboda mutum aiki da Allah da aka zo shi ana cewa can ma ana yin zanga-zanga can ma ana yin zanga-zanga ba ma kuma kuka ce wanda ki mai ne ne shekaru biyar da ya ce zanga-zanga haramu ne a kai mu ne muna kai wa'azi zanga-zanga ba kyau shi wannan ne ka ya ce ku yi aiki a kan burin zanga-zanga zanga-zanga munafukai sai ce zanga-zangar lumana ko zai zanga-zanga ya haka kuma duk zanga-zangar da aka yi an tara gwamnati a misra da zanga-zanga an tara gwamnati a tunis da zanga-zanga an tara gwamnati a mali da zanga-zanga an tara gwamnati a libya da zanga-zanga an tara gwamnati a sudan da zanga-zanga ka taɓa ganin limana ta kada gwamnati limana ta kare gwamnati saboda haka ya ka ce limana to sai ce abubuwan da yana da iko to sai ka taɓa ganin limana mutum ya ce ya fassara da shi idan limana ta ne Allah kiyaye saboda haka wasu da suka rasa ransu a wannan Allah ya kawo su da cikin su waɗanda suka samu raunuka Allah ya warkar da su waɗanda ba su ba ba su gani ba suka yi asara ta dukiya Allah ya kai musu idan an ce wani yiwa wani yiwa ce ta zaka kai sata turon da mai yiwa ce to wani wani malami yana ɗauke musu bindi ya ce ai in mana yunwa ba a yanke hannun ɓarawo magidanci ya tare yunwar wannan lokacin kuma a lokacin ba inda zai samu abincin da yana ba ku na tsayarwa ba ku na kyauta ba ku na sadaka ko kuma ba na kyauta ba na sadaka da na tsayarwa ya rasa wanda zai tsaya masa ya rasa yadda zai iya tsaya ba shi kuɗi. Ga yi ba za su yi rawa da shi, shi ne rubuta domin ya samu ana koyar da abinci ya ce a zuwa masa kuma kada a kai zuwa da nama da man shanu ina ma yin ima yake yi ko ba ta ba malamai ibn eh, eh, eh, wannan kudama ibn kudama a cikin wuzuri yake idan ya tafi abinci in aka ce aka ga abincin to ai kai masa hannu sai dai in kai masa shi ne ba amma da ya sa ta yi ci a kan abu da kai sa abincin to irin sa ake magana to kaga wanda ya shiga inda ba a yace ya shiga ba ya ɗauki abu ya kai wa dinar zuwa sama to ba a yi ko kuma tunani uku za a yanke masa hannu matuƙar babu shi a ciki matuƙar abin ba na ɗansa ba ne ya kuma ne ya tafi kayan ɗansa maganar mace za ta fata cikin mijinta ko miji ya tafi kayan matarsa ina hun domin yanzu ya mutu ya nuna a kwaci a wani aiki da ba a shiga shi mata ta bada kuma aiki sai ta bada akwatin ta bada kwado ta ɗeba kuɗi ta fito da shi a yanke hannunsa to ina da saura saboda haka wannan shi ne a yaro. amma wanda ya je ya fasa wuri don tarihin sata shi ne ashiru amwalin muhtayirin fi ilfin hafiyatan ɗaukar dukiya mai daraja banda satar giya ba a yi taruwa satar giya ba mu karama mace banda satar alade satar alade ba mu kare ne bare ba a yi taro banda satar kayan wasa irin kalambu jita da sauransu sai dai idan ya ci jita aka ce in za a kakkarya ta da zinari aka yi ta in za a kakkarya ta za ta kai mu dinara aka ce a karanga ba wai ya saka ne don abin kayan kiɗa ba ya saka ne don dinar saboda haka wanda duk ya ɗauki kayan cikin hirzi ya fita da shi ko a masallaci wanda ya wani da shi masallaci ko kwaban da farka a rage hannunsa zama da ne ko ba wanda yake a cikin wasu rage abin da farka yanzu a ta da farka ko a yi zama da haka wanda duk ya kaci farka da masallaci ko ya gaba cimbar da masallaci ko ya kaci asuba da masallaci ko na da kafe to masallaci ya tura idan yana mai zama da shi ba haka ba ya mutum shi da ya masa hannu ɗaya da dama ko da ake kai masa duniya ba sai ake kai masa alaƙa tsara ba da kuwa Allah ya yi wannan shi ne fata ta ɗauki dukiya kuma tara ma kuma dukiya a cikin hirzi na hirzi ko da gari da irin hirzin su ko da al'umma da irin hirzin ta ina da hirzu wurin da in aka ajiye abu duk wanda ya zo gani ya ce kai an adana shi amma in ka ciye inda in aka gani ya ce kai ganganci to wani zuwa ne kaga a kan da wani ya yi wa kayan mota to idan kai saka abin da ta kawo gida ka ba ta yin su amma nan ka ce wata mota kan hanya ka tsawata ka ga ka ga hikima ne kowa da gare ne ka ka yi da hikima ne saboda haka sai ya zo ne da za a ce ka adana idan za ka yi ko ba sannan fashi kuma da kaifi da ake gaba da ɓarayi don ba rawa ɗan san yake yi baya so a ci baya so a gani amma da zai nufi su to da ranar Allah da kafin guduwa kafin guduma da matsafa da gudanina wannan sauran abubuwan tara ya ya rubuta ya ɗauke ƙofar ya ɗauke windo wani muhaifan da aka cira aka cire eh. to wannan har ba karo bane ya fi kama da wa dan bashi to dan bashi kuma kala su ne ko uku ko hudu domin akwai wanda ya mutu magani ya kashe mutane ya tsaya dukiya to shi wannan a kashe shi a tsire shi a garkuwa zai da zawarsa akwai wanda zai so

shi wannan a koyi daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake inna ma jazaa'u alladhina yu'ayyuna Allah wa rasulahu ma jazaa'u نعم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله waɗanda suke yaƙar Allah da manzonsa an ce wannan aya ta sauka ne a kan wasu mutane suka ba su tura wani kullum kullum a Madina suka ce an su da lafiya an zai da wasu yake a ce a ba su zoye da kuri da kusani da kuri za su warke da suka ce ka fito wajen gari sai suka kashe makiyayen suka kore rakunan gaba ɗaya suka tafi da su saboda haka aya ta roƙa Allah ce sakamakon masaki Allah da manzonsa wa yasma'una bi hamdi faqatan shi tafiya na aiki akan kasa da barna an yi fasalu usulu ne sai qur'ani yace an yi kusa da an yi fasalu a kakkashe su a kakkashe su أو يسلمون وكما التسكير فاتح أو يسلمون زيادة المبنى دلالة على زيادة المعنى إذا لم تفعل ومعنى ما تفعل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإليك ألا ينظروا da kafa a saɓani hannun dama da kafa abu. Aure ko Mina al ko kuma a kore shi daga kan a kore su daga kan ba da kan mutumin fi duniya wannan kunyata ce a kan duniya wanda duk a kabila ki da dangi na uwa da na uba a ce kai ta abubuwan fada dama abubuwan fada ne hukunci ne da kone wurin a ce kawo da shi kawo da an fiye shi ya yi wani da makarami ko kuma a kashe shi ko kuma a yanke hannayen mutane a wani gurbin da a da karfin da duniya wani muna yi da wani mafi a kai da kuma da alama da girma Allah saboda haka muna ƙara addu'a ga matasan gombe Allah muka mata idan mutum yana son ya nemi haƙƙi ko na ka ne ake ya zama abu mai yake bisa kan dawa a ce na ka to ba hanya ce ta neman haƙƙi ba mutum ya gama fasa kayan mutane ko ya ɓata da ƙarfi wannan ba hanya ce musulunci bai ce wannan ba musulunci ya ce ya ƙarfi mai da zina an mun wafi wa mara wafi wa rasula wa kullum an mulki ya koyi da kuma da Allah ku yi ne kan Allah da manzonsa da ma'abuta umarni da cikin ku ma'abuta umarni da cikin ku su ne al'ulama wal umara ku kamar da kan Allah ba su rage da wannan fara yace malamai ne da shugabanni su ne kun amri domin idan malamai ne sun san abin da Allah yake so su kuma sarakuna sun san abin da yake maslahar kasa sai a وإن تنازعتم في شيء فاذكروا فيه الله والرسول إذا كنت أعلم ولن أقول وبين النفاق الله لما نزع إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنت تتوقن إيمان الله لأن الشيء ذلك خير وأحسن تأويلا ونشيء في الخير ونشيء في الشم فرسا ذلك muna ƙara jan hankalin matasa kawai mutana sana kuma da yardar Allah wanda duk ya nema Allah bai bashi idan mutum rizqa fi hamayil ard ku nemi arziki a ƙarƙashin ƙasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da zai ta'ala da kuma arwa ga dole ku shi bi malaki biha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi Allah da ya ce idan an gidan da sallah ban fahimtar shi ne arabi kuwa zuwa kan daga wanda yi da zaka dora ka tashi ka yi da ruwa ka san ki da kai kiyo ka san ki da biya kasuwarka ko sanarka ka zauna ka ce kana da tarbi ka ce da kana da tarbi to da ka yi kana da tarbi nan idan wani ma yake yana da tarbi wanda ma yake yana da tarbi wanda ya wala shi saboda haka ga lokacin ibada ga lokacin nema fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardh wa tuqu min fadlillah ku je ku nemo daga falalar Allah wasu Allah kadira a wurin neman falalar Allah din kar da Allah ku rika tuna shi noma kada tuna Allah ba za ku ba kada sana'a kada tuna Allah ba za ku ba kada kasuwa tuna Allah ba ofis tuna Allah ba ولتدرع كثيرا لعلكم تفلحون وفاكم تنصروا وبالغوا سبب هذا كل المتنع إذا الله يبارك وكل المتنع والذي هذا الزمن نعمه ولن نبشر شيء أتبعه دولة المسلمين هذا الشيء ولن يبارك الله سيد المجيش an yadda mutum ya yi roƙo ba wanda ya mai da roƙo sana'a da ta shiga wata larura ta wani lokaci a rashin lafiya a kaza to ya halatta ka ce jama'a taimake ni a taimake ka na wannan lokacin in yi wace na wani ranar kawai in yi wace a ka na safe da dare da rana don ne la'allar gobe Allah zai baka idan ba baka ba gobe ka tafi nema in ba ka samu ba ba ka yi laifi ba ka ba amma ba ka yi san irin neman da kake yi idan neman mara ne shi ne wani ya kara kara ka ta da samu yau ba ya ji rana a Allah ya ji wannan ne ya kore ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama saboda ka in hasada in jin ya ce shi wai wai da ke kan mana wani wata? ina ba ce wa kowa sai wata? kai kana ce ba ka da keke wani ko da kallon shi ba zai ba bai shi ko ba wani yana kan asibiti da zai ba da kudin da duka Allah ya ba shi da zai bayar Allah ya ba shi ya zai wani yana da kai da sanda ya ga wani yana kila abu ya ce wani yau Allah

a ko'ina a yi ya da muka saba da mu da ƴaƴanmu abin kwaji ba wanda ba wani yaro mai abu ba kowa ya da ƴaƴansa da jikoki da dattawa kulle kowa ya da ya Allah za mu karu Allah ya ba mu karuwa mai albarka sannan kuma kamar yadda muka faɗa a masallaci albarka mai girma gwamnan jihar a na Ibrahim Hassan Alhaji Ibrahim ya karɓi bakuncin musabaka ta karshen Qur'ani mai girma ta kasa da kasa da za a yi da insha Allah ranar ashirin da tara ga watan Nuwamban nan. Karfe ƙararren wato ashirin da tara ga watan Nuwamban nan insha Allah ta'ala muna kare da yan uwa a akwai kwamitoci daban-daban daban-daban an kafa kowa ya taimaka gwargwadon hali Allah taimake a akwai kwamitin neman kuɗi da ke ƙarƙashin anabi a alamu A&A Motors alamu Stars da sauran Alhaji Musa Didi Alhaji Suleiman Jawa Fatari Alhaji Abubakar Sakandar Kuɗi da sauransu. akwai kwamitin neman abinci da yake kasan shugaban kungiya alhaji bayan baba ne a kuya da awaki da shanu da dabbobi da tumaki ana taimake ka da mataimakansa rayin haka jami'ar sakatare da sauran kwamiti akwai kwamiti mai lura da wuraren kwana wato kai muna fata da taimake mu Allah ya mana wannan aiki a nigar baya muna fata Allah ya sa a yi musabakar da ba a taɓa yi ba. alhamdulillah mun saurari wa'azi daga bakin uban